من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم ashirin da tara watan hudu watan rabi'u tsani hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai da wata uku da kwana ashirin da tara Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Muna shafi nawa a fasali dai tukuna, amma ta ƙauye ba ita dini a alal hawa kenan, innahu ya kunu bi umari. ذكر أمر الأول والثاني والثالث إلى عاد عشر a sani ashara mako yanzu za mu tashi akan asalisu ashara shi kenan sai ya kama shafi ɗari biyar da hamsin da hudu inda za mu tashi ainihin me yake mai sunan shi ma eh? abu a ba yawwa bi umurin nan zai zama da za ka can al'amurul hadi ashar na ta ƙauyato ba ito zai su zau da kanan haka nan na sha uku al'amari na goma sha uku daga cikin abubuwan da ke ƙarfafa addini saboda akwai mai sallama wa alaikum salam ya yi ta dai ba ka'ida amma dai wa alaikum salam ko alaƙul halin mai hmm? to shi ne mai sani ya sharan na ne ne ne karatun kuma wa mata wa mata ina ka ce dai layi na uku ko mata din ma yake ko mata sakana to ai uku ne muke kallo to faɗo wurin kawai gaba daya mun sayaro na'am na'am Hmm. hmm. ai tunda a ai khatar wanne ne khatarul awwal kaga amani ba matasa kanal khawatiru sarat ko amani to kaga khatarul awwal amani ne to ka ture amani ya fi sauki da tabashi ya zama humuman da hawa suke khatir khawatir dai da za a rage da amali ya fi sauƙi da ka gani yawwa saboda kana yan ka duba sake-sake ɗan sake kana saƙa ne ko wata ko ka kautar da ita alƙur'ani ka ɗauke ta da hadisan manzon Allah to kaga zai ki sauke da kabar abin ya zama hammu har ya yi iyaka har mutum ya fara rubuta takarda yana tura ya zama hammu to kawar da na farko ya fi sauki daga ka bashi da na biyu shi kenan wannan shine kusan ma misalin a ce maka maganin sha'awa da za ka iya magance sha'awa da wannan to babu shakka za ka ga abun nan zai fi ma sauki an yi ko a jamfi asharan la'ana hmm? la'ina aya biyu uku to hudu abu hmm? fi fili ya yi abun amma alhamdulillah tambaya ta ce amma abun lara ra'asa can daga layi na biyu ne ta taƙawa hina izin himmatuhu fa inna man zaqa lazzata shay'in himman kenan kawiyar himmatuhu fi tahsilil i'tiyadi fi tahsilihi dai kawai kamar ya kamata a ce fi wajen samar da abu himmarsa za ka in ka ɗanɗana abu ka ji zaƙinsa kuka ji daɗinsa to nan za ka neme shi da hujja amma kafin ka kana an ce maka dai yana da daɗi yana da daɗi kana muni ma barin kokari na same shi tun da an ce dai yana da daɗi to ni ma na neman shi amma ka ɗana shi to ai malam shi kenan himma za ta daɗa ƙaruwa tasiluhu himmatuhu fi tahsilihi والعتياد لممارسة الأعمال الشاقة wannan kaga wani sabo ne ma nan ya ɗauko can ko menene aka ɗauko wani abu aka ɗauko da ainihin abin to kuma sabawa da aikata ayyuka masu wuya ta tazidul quwwa allati tasduru anha tilkal a'mal aikata ayyuka masu wahala eh tana daɗa sabawa da ayyuka masu wahala tana ƙara gogewan ayyuka masu wahala a kota wal aiki ya sabawa limu mara sati an aikata ayyuka shaƙa zidul kowa tana ƙara ƙarfi allati da anha ha al'amal wanda wa'annan ayyuka ke zuwa daga gare su ina ma ina ma mutumin mu ya zo nauyi ina yake jiki wa jiki magari wannan yaron nan sun tazu na ransa barin gani yau zai yi bacci eh? albi salatu na jiku ba ka kalli duk wanda suka jeje yanzu ga alaman gingiri wanda suka jeje idon sa kuri bai da alama ta wanda ma wannan me yake da sunan eh zango mun an yi faɗa da shi da safi a ba kan gindi hmm? amma yanzu duk sauran kowa za ga shi karmararai kyanta aƙalla a safi samu kwana ɗaya mu je mu wuni can hmm? an ji ba kana magana a ciki ta a faɗa, ba dama a samu ƙari ba wai sabawa ɗaya ba ne ba za a saba za a samu karin daga kalli ka gani idon wanda ya bacci daga sannan hira kawai suke ta tsayi kai canza nemi wani wurin sai an fara da wannan nemi wani wurin ya shi na yi ga shi bai masu da shi ake magana ba a min shi ina za ka koma wurin bacci shi za ka yi cikakka nemi inda ba za ka yi bacci ba ba dama kai gulma ba kai kuma tangabu a kun haɗa yawon yadda ba a gan sanin da suka taru a bayan fila sai dai ka tafi can haka wara a wa'in can dottawa dottawan can tsakatsaki nan ma ka yi magana kai kuma kana jingine dottawa kakannin kana zaune da ginde su kai kuma ka kuma ka jingina malala igu ko matacce nemi wuri kai ma hmm? nemi wuri ko dai ka koma jihar arewa ko ka jihar kudu ko goro ka samu kai hmm? nemi wuri don nan haka bayan ka bikin bayan fila yau akwai girka bayan filan nan Allah da bala mutu ije ma bayan filan amma ka sake ga wani a jingine ko alani amma inda Allah sa a ce a yau ai gobe yi mana sai ka kana falfala gudu ko banza yaron yi ma sai ya fitar da gudu sai masa na wani mutum a masallacin nan ya ji yaron sai wuce shi da gudu tukuna yaron yana gudu ya ga mai bin sa a gaban shi ba dai gudu kake so ba mutum shi ya wuce gaban shi fa fa fa fa ya ja ha ba sai tsaya ya kama kyakkyari ha mu je mai gudu ba zan kama ka nan ba har sai ka gaji bari in fara gaba hmm? to in yaro ya san in kai masa haka za ka bi ka kare masa gudu to zai hatara da kai in kake wani bari da wani nan ya yanka na gaban ka hmm? wa ya sa shi rubutu to sai ka ba shi izini ya rubutu nan makarantar su ce nan makarantar mu ce sai ba ka kishin ko makarantar yanzu da za ka je makarantar su ka zauna koro ka za su ko wanda ma koro ka su ce wannan rigar sai ka canza hulan nan duk anan ta ce sai ka sake ka sa irin kayan wancan wani gaban da fila sai ka lalle ka gaban da fila ai ba ta ne ba ko wannan ce ko wannan ce hmm? to idan ba kai wannan shiga ba ka je makarantar su koro su kai mutum mun samu mun kyale su Hamuna iya korar ka ba abun da ka tsara mana sai ma ka ba mu wahala saboda haka nan yau aiki yau mutum ya kwakwasa ya kwakwasa wahala ta kansa mutum ya dagize kwakwalwan mai wahala ba ɗaya take da kwakwalwan wanda baya wahala ba kuma ku san asalin sunan da za a mutum kiwon falo bai zuwa ko ina daga falo su yi haukan kujera eh, daga nan yi fita su baya zai ba wa gadin ruwa zai yi wa ne ne haba ka je gona ka ba wa gadin ruwa da hmm? shi nan bari a gani yau zai bacci ba dai duba ga mai bacci yau mu kuma eh, shi nan shekaratun ka kare na kace alhamdulillah saboda in yi ta sosai kike rage no kai kuma na karshe da uku kuma wanda a ba to faɗi layi ka kai kuskure a faɗi layi jin me tashin layi kenan ko akwai layi a ciki al'ashirin kuma daga kasa zan koma na ji dai wanne ne kenan faɗa mu ji layi na biyu ne kai daidai tambayar fa inna ahlal bala'i المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة عنه وهذا وإن كان عدم البلاء فاللفظ يتناول أنا شي ونن بدبايا ne da ta koshi inda ya kamata ba cewa aka ce wa kana ba'adu ahlil ilmi daga layi na hukun da ka fadi fil asar al marwi kafan asaru idza ra'aita al bala'i idza ra'aytum al bala'i fas'alullaha al afiyata da ku roki Allah ya ba ku lafiya ya kubutar da ku daga bala'i katar da mutane a zaune na ta hira na ta ana dariya roƙi Allah da bai saka daga cikin su ba ko ka same su suna ɗan shaye-shaye ko ka same su suna da aikata wasu abubuwan ko kuma gwadon ka gabar lafiya ba ya yi jagolo wanda ke damun kaje ba ni da lafiya to menene rashin lafiyan ke eh, to ima dai ban san rashin lafiyan ba to a je asibiti mana a duba ko za a gano ki bani da kudin zuwa to kaga nan kafin ka yi nemi yadda za ka kashe asibiti ka roƙi Allah ka gode wa Allah da bai saka irin waɗannan ba na biyu eh, bayan ka ka san kaddara ce da Allah ya tsoro masa ya hana masa eh, kuɗin da zai je kuma ya maganin na uku ka taimake shi da abin da za ka yi idan ba za ka iya dukkan komai ba ka roƙi Allah ya fit da shi daga halin da ke ciki duk inda ka ga wanda ke cikin bala'i ko bala'i hakika mai suna bala'i ko kuma bala'i na fata a wajen ɓangaren addini ba haka a gani ah, fasa'alullah al'afiyata za ka ce ba zo wurin ba fa inna alal bala'i al muftaluna ahlul bala'i wanda suke ahlul bala'i manya sune wanda suka samu jarabawa da sabawa Allah menene bala'i sabawa Allah to kaga ya je yana abun ya sadu da makaba tunda sabawa Allah ya fi wuyan warkewa daga wancan ciwo wal i'rabi da ɗauke kai daga Allah i'rab daga addini shine la ya ta'allamu hukum wala kaza ne daga cikin babin kafircewa sai dai ba mu duba mu ji hakika ne ke man ko kufuru kashe-kashen kufuru akwai i'rab mutum ya yi banza da addini yanzu mutum nawa ka tsallaku ko a jikinsu su ba ɗarika ba balle su saurin ɗarikarsu su ba izalan ba balle su karatu a cikin masallaci wannan ahlul bala'i su ɗan ina ne ba ƴan kala kato ba ballan sana ce su tafi tilawan qur'ani su ma suka je tilawan qur'ani za a huta daga gare su a'a bala'i a gari masu tsube tsube hiran nan su ne babban bala'i sai arab yin za ta addini wal kafalatu anhu da shagala daga gare shi shi kamar ma ba Allah ne yake ai ba shi kamar maganar da Allah yake ta sai ba shi a ciki ya kaga an ce muku a musulunci kuyi kaza kuyi kaza da shi nan kuji to kai fa kuyi hausan gaddawa wa ilal jibali <laughs> wa ilal jibali shi ne kai fa ita mutane sun lalace mutane sun zama kaza mutane sun zama shirme zai ka ce masa tsuwa ilal jibali hmm? sai ka tsaya yanan kila ya kasa ce kaifa kulika kaifa da shi hudu wa ilal jibali ka na gaba shi haka a ni za ka ce min kaza a je ba ka bashi malam aya na kawo wa ilal jibali ni a tsaya iyakacin na ka kara gafala sun gafala an ba haza wa in kana a adamu ka gane wannan magana nan ne shiga fita wannan kwanan da ya baka wala kaga daga nan daga nan kan da ce akwai wata fasila kila da za a duba mai wanda ya zo da na asali kila za samu fasila bai hmm? abdulsalam ina yake yau akwai kuma ku? in ji ku kaga da aka sa ba kuma nan duk ne wanda baya gani sabon kyankyasa kyankyasashe ma'ana kyankyasashe a fara fa karatu kai cikin haka shi ne an ce za a faɗa da kai yau hmm. hannun mai kai kalo kalli littafi idan kai min bacci yau in kuma ba kai bacci ba kila makila fa shiga layin da in suka yi kokari za a ba su wani abu wa hada wa in kana a'zamul ai ma shi kenan dai shafa in kana ne za a fasara maka ba ai shafin ya kisan yayi yawa ko da wannan ya kasance daga cikin masu girman bala'i saƙawa Allah mu dai ko ka shirya ko baka shirya ba mu zo sabon sabon karatu ashara al'amari na goma sha uku. me sa mutum ya kar addininsa ya karfafa masa yakin hawa to shine ne ba ito dini ina ya kunu bi umuri to lamari na sha uku kata wal ala'iti wal asbab allati tad'uhu ila muwafaqati hawa yanke duk wata alaka da yanke duk wata hanya allati tad'uhu wacce take kiransa ila muwafaqati hawa zuwa ga dacewa da son rai mutum yanke ta duk abin da zai ja shi ya sababa masa anin ya haɗa kai da hawa ya zama ina neman yi aiki da hawa ya nesace shi walaisal muradu ba abin da ake nuhi ba Allah ya kona lahu hawa ya zama bai da hawa kusa-kusa balil muradu abin da ake nufi an yasarifa hawahu ila ma yankuku. ya karkatar da hawansa sonsa karkatansa zuwa ga abin da zai masa amfani ai za ka ga wani abun mamaki ya karkata kan karatu gadan duk kan shi daga karatu zuwa karatu in ma tambaya zai maka za ka ga yana tambayan ka akan karatun wani hawan shi ya karkata neman kuɗi duk inda kudala take yana can in ya zauna cikin masu karatu ma sai dai dan tsaya don ikoyi addini amma fa hawan shi na can wajen neman kuɗi kaga hada fa'uhu in ya saita shi wa yasta'miluhu yi amfani da hawan fi tanfizi muradar rabbi ta'ala wajen aiwatar da manufan Allah ta baraka wa ta'ala kaga kuɗi da abin da ake nufi da su ko ilimi da abin da ake nufi da shi don kana iya yin ilimi ilimin ka ba na Allah bane ba ta'ala fa inna zalika lalle wannan zalika fa inna zalika yadfa'u anhu sharra ta'malihi fi ma'asihi domin wannan zai kare shi a ainihin daga sharrin amfani da wannan wajen sabawa Allah ai lokacin ka idan baka sama wa ranka abin da za ta yi ba baka ɗora mata manufa ba to ko za ta nemo maka manufa da kanta ko wa zai buga min na misali da abin da muka sani ranka idan baka sama mata aiki ba za ta samu wa kanta eh. Dawa. nazari ko in baka yi nazari ba za ka ci gaba da wa da rain Allah dai bai ta zauna haka ba ko da misali nazari da ce na fila in ka samu dama tun ka aika ka samu rara ta gaji da karatu to wannan raran da ka samu ka gaji da karatu idan baka yi na fila ba sai ka yi wasa da waya ko da sai ka nemi ka shiga nan ka danna wannan ka ga sai ka ta kafo ka ga wannan ka shiga wannan ka shiga ba ka ba ka ba ko kai haka kai haka ho ka ba to haka idan ba ka yi amfani da rai ba to ita ko za ta sama maka abun yi ƙarshen ta ya zama shari a kanka don idan ba ka babu wani abu da kake takamaimai a gabanka wani bako ya shigo ya ce assalamu alaikum tun wancan ya zo ka kore shi sai ka ga wanda kake so zuciyarka Allah ya sa maka fanshi to shi kenan sai gashi ya zo wajen ka sai ka fara masa magana sai a ci gaba da bayani sai ga jibu ah, subhanallah ka gani kai abun nan lokacin ka idan baka da manufa to mala idan baka yi mara ka sa abu da kake take ba shi lokacin sai ya gama da kai ta ka kai wuce yau dai ta kare sai gobe gobe ma in ka sake a banza za ta wuce har haushi ishe kamar a daina gididdiga ta mutu kenan ma'ana amma har kana bakin cikin ba ka samu nafilar da kake yi ba yanzu kana yaƙi sai ka mayar da ita to ƙarshen ta kuwa labarin abin da ka gani a gonan nan shi za ka yi tattali bikin da ka sauka amma ka dai gona ka dawo da bashi to yanzu ya za a yi wannan bashin a ranka za ta ce ai lalura na ce karya kike azzaluma mashuciya wannan ɗan lokacin da na ba wa Allah shi ma sai kin koma sai an bashi na ki isa ba ki biya so ina lokacin yake da za ka ce ba a isa ba fara aikin ka gari kana fara sai lokacin ya kare gaje wallahi karya ne ka zaɓe nan ka zaɓe nan ka zame nan ka zame nan ka fama wa kanka nan na filfilo sai ka biya su idan ba kai mata haka ba ita za ta sama ma daga nan ta samu jin daɗi turan da ta je aiki ka ban na ka yanzu ba ga wane ne wani zikiri ne da aka ce aliyu baya fasa shi ni na manta kila ko ko rige aka ce masa har rana siki ne ma sai da ce ce har rana siki ne da dai tun da faɗa ya yi faɗa rana ta ɓaci maza da kowa ya saki jikinsa farashi amma bai kwanta wannan zikirin da yake adadin ba to mu kuwa kana rike da abu da zaran wani abu yau zai ka sake sai kama wannan yaushe za ka iya kuso abu sai ka yi shi zuwa mutuwa shi ne ka? to ga haka nan wannan da yake da suna eh, hawa idan ba ka yi amfani da ita wurin gyara addininka to ko za ka yi amfani da ita wajen masabawa mm, Allah sai ka ga kana amfani da hawanka kana saɓa masa kai amfani da hawanka ka aikata kaza hawa ne ke fizinka don suna da abotaka da rai fa inna kulla shay'in min al-insani dukkan komai na adam yasta'miluhu lillahi sai amfani da shi domin Allah dukkan komai na ɗan adam ya isticma Alayyuhu wa ina Laha ya kai shara ya yanzu baza ka calli hasada. ba za ana kiranta a adana lahu meka. na ozo min sharre asidin idan hasada. ra ma sai akwai aiki da zaka iya amfani da shi. hasada kada ka duka wani ya haifa. asalin hasada abun da yake cike ya karye ku daidai ku da wurinka ko kuma ya karye ku zama daidai ka yi amfani da hasada ka fi shi saboda kana da kwakwalwa ce ka kalli abun da yake ciki ka kalli abubuwan da ya matakin da ya kai ka kalli abun da kai ga ni ko yanzu ya zan yi da ɗan talakin na an tashe shi amma ba ina son ya karye ne ba a'a ya tsince ni a gaban shi hasada idan kuna da yawa to za ku yi hasada ya kamata ku kishin ɗan cikin kinkinau ko ku kishin yan anguwan ma'azu ya za a yi ɗan anguwan ma'azu za su aikata kalamu ba za mu iya yi ba ba hasada za mu yi musu ba a'a ya za a yi mu ya masu za mu iya samu ba za mu zauna da yawai su wani ne izo ina yi musu kaza ina yi musu kaza to mu mai zai hana wancan ya yi musu mu mu dinga yi da kanmu zan da wani izo zai mana kaga mun zama ninki abinda wancan yake musu muna iya yin ire shi mu yi shi mu je muna gudu a gaban su mu ma mun yi mu ma mun yi ko da mu ba mun yi kenan sai ga ɗaya daga cikin mu ya taso yace yi ina irin abin da aka yi angon masu ni kuma zan muku shi Haba, sai mu nuna masa wani wurin aiki dama ga ayyuka barkatai da masallaci da makarantu nau'i nau'i da abu yadda ake kaza kala kala ga yadda me yake da suna kai haka kawai matuwa kin wancan ya dangara gaba ɗaya mu tara kuɗi amfanin su zai zo wata rana dole in muka wuta ke lalle mu motsu nan da kace za a kai taimako saudiya yake yawwa kariyar hankali to asiri zai tono kowanne masallaci faɗi abin da zai bada igana eh, eh, eh, sai ka gama cewa masallacin ka ji abin da suka bada wancan miliyan goma wancan miliyan ashirin wancan miliyan talatin kai kai kai ba za su lagewa idan aka yankure mu ce to mu ninka goma talatin nawa ɗaya hmm? ashirin sai mu tara da goma ta samu ashirin talatin talatin ta samu ashirin ta talatin ɗin sittin mu ba da sittin mu ba da miliyan sittin Eh, mu a junanmu ne muke ga a masallatan juma'a na ahalus sunna in ta ɓaci muke kowa ma muna ja da shi ko ba da miliyan sittin ana son wannan musabaka kai wa saudiya miliyan sittin a yi haƙoƙi mu ba mu da masu kuɗi a cikin mu talakawa ne kalla wani ma haka uniform ike zuwa makarantar ba da rigar da rigar rawa amma an masallacin mu samu miliyan kalle su biya yaran ta. da komai ta da za mu je mu samu kuɗi mu shiga gona mu samu mu samu mana miliyan sittin hmm? to kaga wannan mun yi amfani da hasada sai ta juye ta koma gasa asali saboda ita aka halicce su ko wannan wannan ita wannan saboda aka aka halicce hasada ba hasada ba irin ta shekai shekai ina shi wa ake ta yi fatan wannan kayan sa ya rushe dawo da makarantar wancan ta mutu duk ɗaliban su dawo rinka a shawa ta mutu kan ta mutu akwai abin da za ka yi wa ɗalibai sau ni na haɗa da kaza mun wancan suna kaza mu ko mun ƙara da kaza mu ko mun yi sauƙi kaza ba za mu taɓa bin hanyar su ba to mu mu samu malamai gwararru mu samu karantarwa mai kyau ba kurari ba duk wanda ya shigo wannan wane ne daga nan yake wancan daga nan yake wannan daga nan yake wannan kaza sai mu biyo ta nan in tafiya ta yi tafiya muka ga kai abun nan ba ci sun zaune abun din sai mu juya musu tautafar fuska kaga hasada ta yi amfani har mu je lahira ba za mu yi hasada ba mun maganin ka wadda ka isa ma maluhu na wali shaitani maimakon ya yi amfani da hawan nan don ransa eh, can kusa sake ɗauko daga farko fa inna kulla shay'in min al-insani يستعمله لله فإن الله يكيه شر استعماله لنفسه yin wayo ne ka yi wa addinin Allah wayo ka kamo masa wani shaitan ya yi amfani da shi zuwa ga shaitan shi kenan wa ma la yasta'miluhu lillahi duk abun da ba yi amfani da shi saboda Allah ba ista'malahu li nafsihi hawa hawahu sai amfani da shi don fa'idan kansa ko don yi fa'idan hawansa idan ba ku yi amfani da wannan dama da fasaha da wane ne domin Allah ku tara wa Allah dukiya ku tara wa Allah gine-gine to za ku yi amfani da yi don gina wa kanku za ku koma ku dinga gasan ginin kanku sannan za ku koma gasan filaye a GRA abin nan za ku fara daga maimakon abu nan wahawahu kago abu ya ɓaci amma ku zauna anguwanku ku yi tanadin daga anguwanku da duniya ku ke fada amma ku fara faɗa da yanki in kun fara faɗa da yanki daga nan ku yi faɗa da jihar daga faɗa da jiha da ke to muna faɗa da duniya gaba ɗaya Lagos ne ake cewa wurin da aka gyara da an yi magana su mutanen Lagos kaza kaza su mutanen Lagos kai shirin ka su mutanen Kinkinau kaza kaza. Ba za ka ce ka ce musu da ya kai da ka ce Lagos suna yin kaza suna yin kaza bari bari za ka gani. Da kaza za ka yi kai Kinkinau ta shafe Lagos. to wannan shine amfani maganin hasada duk fasaha kan baka yi amfani da don Allah to zaka yi amfani da don shirme mata ne suke kan baka yi sharan masallaci ba ko ka yi ta kasuwa aka ga kwanda kai ta masallaci in ka sauran lokaci ka jike ta kasuwa li nafsihi wa hawahu wala budda ai dole ne wannan tun hawan tana nan in dai li illam taqata'uhu la taqta'aka ai mutumi illam taqta'aha wa hiya taqta'uka shine alwaqtu ne take fitan ne na dukan shi ne yake ma a wanda ke zaune tare da kudin mai yin haka bai ma ga ana dukan yara a gaban ka ba gani ba Wani ne wancan kajiru wannan shine kula da yaran a fal ilmu illam yakun lillahi kana lin nafsi wal hawa wannan wuri ya kama baje na ɗauko wancan ilimi in dai bai zamo saboda Allah ba to dole zai zamo na rai ya ilimi zai zamo na rai ilimin yau kudi ake nema da shi Ya kudinka da fasahar da Allah ya baka haka nan iya daidai abin da ka samu sai kana da fasaha kana da ganganci ka iya baro ka yanzu na za ka wasa ka za a baka ba a baka kaɗan ko 'yan siyasan suka zo sun fi sayan ka da rana don ka iya ɓaro hmm? ka to ga to me zai hana ba za ka yi amfani da ilimin ka domin Allah ba ka tsaya ka karanta da al'umma suna neman addini shine ainihin haka yace fal ilmu illam kulli lahi kana lin nafsi wal hawa kuma wal ina ran mai zakkan abokin kabiru ya ce wal amiluna alaiha ina ga laiburori ne wani fassara laiburori laiburori ne suka samu da attajiri Allah ya gabata Allah ya kamata ka fahimta zakka wal amiluna alaiha ma'aikata ake nufi masu hidima wa dukiyar don haka su ne ta su ce ma wal amiluna alaiha daga ka ɗauki zakka ka ba wa masu aikin nan suke leburanci a kuma kayan suke su yi ma noma su yi ma wane ne kana ba su albashi to su ne amilu na alaiya to in shekara ta ƙara sai a ɗauki zakka a ba su fahimtar leburori wannan fikir leburori ne kan nafsi kaga hawa ne da nafsi wal hawa wal amalu shi ma kamar yadda kace fal ilmu kai masa wasabi ko kawai ya zama shi ne dauko fal amalu shi ma aiki illam yakul lillahi kana lirriyahi wan nifaqi in dai bai zama saboda Allah ba to ko zai kasance don a gani don munafunci wannan karatun da kake zuwa idan baka yi shi saboda Allah ba za ka yi shi saboda riya Ani a amalul kulobi bai wuce ni littafi ne karatun sa da rafawa mene ne shi isa ba na yadda ka gani nan ranar litinin da littafi na nake yawo duk inda na gaje sai na je na jiyo saboda a san eh kai kan mai kokari ne wanda iri irin wani littafi ne ana karanta shi ma da ka ji yana tono ka tsinka jikin ka na tashi da wanda bayyana musulunci ɓoye kafirci guda nawa kenan al'ilmu da al'amu walmalu fa walmalu ma illam yin fi ta'atillahi kawon fi fi ta'ati shaitan wal hawa idan ba a kashe dukiyar nan wajen ɗa'a ga Allah ba gina masallatai taimakon kaza da dukiyar nan ai a kashe ta wajen a da shedan da hawa hmm? tafiyar da shi yadda Allah ke wanne ne a cikin su ilimi ko amalu sai za ka daukan kasa wajen duk komai an same shi ya ƙara yi to shi ne wannan jin daɗin wannan da ko sai yabo abinda za ka ɗauke shi da mai yabo da mai zage ka ɗauke su jirgin su ɗaya don mutane sukan halaka wajen yabo kaga mutum idan baka yabi ɗan shi ba to duk abin da kai kayi yakin banza saboda haka nan dole ne ka tsere da mai yabo da mai zagin ka ba su da bambanci kila ma mai zagin ka fi amfani da zafi zagi. amma kana ganin mai zagin ka aure ka ta kokari ka zai sai daidai saboda ka tsira daga zaginsa ko ya yayi a banza ya tabbatar da in yi dauke ka kana da soke to haka haka za ka ɗauki mai yabo da menene da mai zagi idan da za a ce lokaci zai kace ce ah, a daga mai kokari nan fa sai ya je masallacin nan yau sai ka rabu da shi ka tafi abun idan ka bari saboda shi ka shirkul asgar idan kuma kai saboda shi to kaga yanzu a na kullum sai na je karatun na yau a ce ban je ba da abun nan bari in je to nan kuma ka shirkun akbar ka kubuta kawai ka zama da filan nan ba ta da bambanci a gare ka da wacce filan kaga fila da ya ce maka yau ma ka zo can da zuwa kuma je ka kai gobe kenan ah yau ma ka iso ka dauki aikin ka kamar filan nan da mutane da filan nan ba su bambanci wani na cewa ka ɗauki da kai da dabbobin ka masu shanu da masu raƙuma ta ɗan lokaci za ka raɓe da raƙumi masa fitsari ba ka jin kunyar ki yau wani ya yi fitsari yau a gaba na ga sa ka tabbatar raƙumi ba zai faɗi ba eh, ka tabbatar da saniya ba ta ɗauki mutane da shanu duk eh, da kaya. Sai ka za ka huta kanka. don haka nan ka yi ikhlasi aiki ka zama saboda Allah kalamu wasifun illa istimaluhu qaribun min as-sa'bi hmm A'a, hmm? oh, oh, ɗan ka koya ya ta na ronka da shi, yanzu misalin za ka koya ka shi kusurin nan ba ta ganka ba. saboda kunya ina ruwan ka ina ruwan ka ka zo ka zauna inda fili ko da shi kai zaman ka wuri ba ka san ma yayi ba ka toshe kunnan nan kwana Thank eh? you. Eh. mutum ya yi shiru eh ai ko da kafin shigowa in ka san shigowa riya ta shigo kai fatali da shi ai ka gyara aiki. ba ta shigo maka kana son ta ko ta shigo maka kana jin haushin ta da ta shigo kana jin haushin ta ai kaga ba ta yi tasiri ba Sai nan kawai yi sallar nafilan ka ko wani ya je ga Allah kaga neman a sani ko Ka kaga neman a sani ya koma wata bayan gida yana da nabila aiki banza riya yake yi ba ba kada ba nake ba don Allah nake ina ruwan ka da shi kana cikin sallah sani ya katai kuka ina ruwan ka da ita ba abin da dara ka karfa da shi shi kenan kai haka maganar ya babu tare da kai kuma an kana son ka ka burge maka guzza hancin shaitan a kafa ka kawo hancin shaitan haka a kafa ka je tsaki kai wajen ka fita gobe ma ka kara to lokacin da yi abun nan kai kamar ya kuma ka cire shi babu riyan a cikin an baka lada shi kan yau kazan muna na maka wannan ne baka so a yi a boye to wannan sai kai in kai ka kama kai wancan fa haka ne ina ma Allah ba mu dama da kike ya shekar shine yadda ke damkan maje wani sai da ke kama maje ina ma da majen ko in baka kama ta juye ta kama hannun ka tukunan sai ga sanan gurbancin ta kasan za ka yi kaga ka za ka yi jabo lolo da kafan gaba da ta bayan ka rike wuyan ai dai taka gurzancin take kenan ya san kun ka gurja ta sai irin wani ihu in ba sa ba nan za ka kai ka yarka ta tafe maka fitra to haka za ka wuce dan baka iya gurza shi ba ya gurza ka yau ka je ka gurza shi kai ta nafila kai ta nafila ya karfa sallah su wai a ya rama ya rama mugu kana tsara kana kallon bakin gatari ko ka zauna ka ce to shi nan yadda na yi tallan nan da dare ba zan samu sallah asubahi ba bari in zama na har zuwa sallah asubahi ko za ka moruba da rana ha ina ai kai shaf sharp kai amfani da wannan kai amfani da wancan kai kaza kai amfani da wancan ko kai ka faki ka yi bacci inda za ka ba kanka hutu yana murna ka ba da shi to dole dinga ramewa wanda aka haɗa ka da shi ya dinga ramewa sai ya zama kamar karen ƙauye to haka ciwa hawa ta ina za ka rasa shi ai Allah halitta ka da shi sai kun je lahira za ku rabu sai ka samu kama sannan ce shi ta ina za ka rabu da shekaru a shi an fasa jarrabawa in ba a jarraba ka fito da me za a jarraba ka Ba ya mutuwa shi zuriya sama ba ta mutuwa aljanu ne da mutane ke mutuwa amma shaidanu suna nan da yawa suke ai kama ka nemi dai yadda za ka walar da shi to ga babban in ka rasa shaidan to ya za ka yi da ranka mu uzumi kamar ta shi ma shaidan ɗin shari'i to saboda kana haka إن لم ينفقوا في طاعة الله أنفقه أو أنفق في طاعة الشيطان والهوى to walja matsayi kan da Allah ta'ala yakan ba wani gwiwa matsayi kila katar da shi shi ba ma'aikacin gwamnati ba shi ba ba sarake ba amma duk wanda ya nufa yake masa ainihin kaza za ga da wani kala wannan yaron kai masa kaza da gudu ta ga amma masa wane ne bai da wasa A wannan ja wannan jahu kada ka sake shi tafi a banza ka yi amfani da shi ta wajen ɓangaren addini matsayi da Allah ba ka na jama'a wani a gidansu zai taso mai matsayi gidan ku da banku na tabbatacce ana kallon shi da daraja a anguwa to sai ka yi amfani da wannan matsayin abin da zai ma amfani kada ka yi amfani da shi wurin aikin banza yanzu ba ka gani kowanne mutum kowanne irin laifi ya a anguwa sai a samu mai zuwa karɓo shi ga shi fa kisan kai ce ta yaro ne ba hukaci ne za mu je mu yi masa magani ce to ka gafa lamarin sa fa yayi kaza yayi kaza a yi rubuce rubuce a yi menene a fitta shi ta bayan gida karshen ta ma wani za a ce eh, an kama wani ne mai laifin ma aka harbi a ce shi aka harbi kenan ya za ku yi a lahira ka kai amfani da bakarin ka wajen aiki wanda duk ki laifi in ɗanka ne turo shi waje gashi nan kuwa masa hukuncin da shari'a ta tsanada da an masa magana ya gini ni ma ya fi ƙarfi walja idza lam yasta'milhu lillahi ista'malahu sahibuhu mai matsayin zai yi amfani da shi fi hawahu wa hududuhu san ransa da amfanin kansa ka kwajahu na an tattara matsayin jama'a ne da yawa Allah ta'ala ya ɗora a kanka ta boko wani ma ba muhammadiya amma ina da addini dan gurgudan abin da yake tare da shi in an zo da yan boko shi ba kowa ne ba in an zo da yan arabiya shi ba komai ne ba arabiya amma ɗaukansa da ake darajarsa ta fi waɗannan din shi kenan guda da na biyar wal kuwatu karfi nam ai wanne ya yi a wannan shi fi kama amfani da matsayi yanzu ba ka ga in kana neman makaranta ba wani zai ce ne kawai a ɗauki ɗanka kasa sai za a ɗauke shi ana ce ma kai haƙuri ma yi haƙuri yi shekaran jiya da aka ce ka je ka dawo yi haƙuri me ya amfani jahu aka yi amfani da shi hmm? ba alfarma ba an daina ɗauka a sa a makarantar kanta akwai jahu banda makaranta aiki mutum zai zauna yana tangaririya shekaru ya gama makaranta amma tana ganin sa cikin wata wani ga yaro na yana ta yawo yana ta yawon banza ɗaya ɗauke ce shi nan kawo mana shi bana ba ah, shi a yi maganin sa kaza kaza kaza da sauran su eh, ana sai ko ta haƙuri da irin su irin su da kun samu ku wurgo mana su shi wannan ba jahu ne ba jahu ne akwai masu irin wannan mukamin sai a wannan ba ma a kowane ba akwai mai kyau akwai mara kyau zai ka ɗauke shi bai yi makaranta ba ka ce ya yi makaranta ɗauke shi kaza ya ka gaba kai daidai ba wanda duk ke son a taimake shi ya samu ka'idan da za a taimake shi da ita kana da takardunka kan abun da buga-bugan da ake kayo buga-buga ba za a tambaye ka bai na kaje ka samu wannan satifiki ita ko baka yi tasa ba oh ka zo da certificate kai da Allah ka sama masa abu wata duba sa ba za ka samu mutum mara takardu ke je makaranta ka ba a yi makara a yi makara ko je kai ku rubuta masa satifiki ka wannan ba jahu ba ne ba fa da zulu you. jahu ki yanzu misalin ka ɗauko wani da ku ka kawo shi na za mu karɓe shi ko ka kara jahu ne ka amfani da shi wajen addinin Allah ka gane shi ma baka da bukatan ƙari na ma wuce jahu to ne ba wani jahu nan ya zo ga kada faɗi gwamnatin na sun faɗi gwamnatin jiha ka ba suka ce min malam sai hmm, in kana da ɗalibai ka samo mana ƙwararru masu fasaha daga nan ni zan wuce gaba a sa su a makaranta makarantan ta sama ce daga nan an sun kama karatu su zo su yi aiki a masu asibitin asibiti sadabego duk kamin admission da mai duk an samu musu kyauta hatta za a irin wanda ake rage wa jihar ɗin bi in rage a ƙarshe su a haka sai karatu har su gama ya faɗe ni huna na baya aiki na samu suka ce ba sauke malam da zai samu maka wani adinshin mai kyau bai da kyau na shi na je ko to na gode yanzu ba ba za sake karɓa ba cewa oh. ya ce masa kaga ka je ka neme su in sun ka yadda ka ɗauke su ba su yadda ba taimakon ka su ga su nan ji ba wanda zan gaya mai ji haka idan mutane suka mai daji ya kika mai baudari ne ko kunkuru sai ya tsere a karanka sai to sun yi idan daga hausa nan idan dawa ta kika kunkuru sai ya tsere a karanka eh <laughs> ka je ka kanka amma ka zango bai gane ba idan dawa ta cika kunkuru sai tsere karanka jiya ba kun taso zoma ba to to misali idan daji ya ɓace maka to sai ka ga kunkuru ya zo ya wuce karanka ya ja kama zoma duniya to shi ne ni shi ya same ni daji ya kiri kunkuru ma zo da kare na da karen kawai to saboda jahu gashi nan jahu a fili wal malumin wal jahu an gama jahu wal kuwa karfi ai ga yanzu ko alhamdulillah masha Allah kuna cikin karfin ku a yanzu ne za ku yi amfani da karfin ku wajen taimakon addini da za abin da za su yi ku ba ta rana guda ɗaya daga karfe shida zuwa shida sai dai abin da za a yi amfani da shi za a yi la'akari da ayyukan in ta ta yi tafiya to shi kana ba laifi masu aikin gwamnati ba ba ku ladi yan islamiyya masu amfani hutun da ba kun ku tafi da ta buɗe makarantu ta kamata ku raba kuma ko kuma za ku je gona rana alami to kuwa ai ba wanda zai tambaye sai dai wanda Allah ya kaddaro shi ba ya yi irin namu tun da amfani na da irin wani idan aka san maka wannan kayan Allah ne ba taɓa ba to ina da wani aukin da ba ka tsammani ina da ban mamaki aukin sa kamar karshen aka yi tafiya a banza a banza ba ɗaukar kaya ba menene ba kuma yana nan shi bai yi amfani da shi ba karshen ya yi amfani da shi wajen guje-guje kaga mutum ya ɗauki kwallo ya shiga eh, filin kwallo ta gudu haɗi A kan kawai a tara wata rana a taru a jinjina masa shugaban kaza ya ga ihano da shi gwamna ihano da shi wanda shi ne jarumin da ya tare amma sai da jefa kwallon ya kare ya jefa kwallon kuma a ɗauko hoto shi nan ɗan ƙafa sai ka gani ya karye fa ya karye fa ka gani a haka ka ga yadda ya jefa ta ta kuma shiga to ba zai ba sai a taru ba a ba shi matsayi a ba shi lamba ta ƙafa, a ba shi lamba ta duniya amma ban da ta lahira to wannan kowa ka yi amfani da ƙarfin kaurin addini ba mai ka idan aikin karfin ya taso za a ba wai za a ajiye kullum a dinga aikin a'a sai ta taso tukuna ba mu kai martaban ga aikin nan kullum ba muna son mu je mai aikin amma babu babu ana bi sannu sannu kuma dun an yi la'akari duk karatu ku zo yi to ba mu son mu yi muku asaran karatun ku ko da kasa abin da kuka zo yin nan fatan ku tsaya ku fitar da mu kunya mu da kuka zo wurin mu da waɗanda suka sadaukar da ku suka kawo ku to kada ku fitar da mu ku fitar da mu kunya idan kuka iya muna jin daɗi na tabbata iyayen kuma za su ji daɗi to saboda haka sai ko mu ma kun taimake mu mun kuka tsaya ko ka iya yanzu ka iya kaza yanzu ka iya kaza ka sauke littafi kaza ka sauke littafi kaza kai a yanzu a nan ma ka fara ɗan biya wa mutane Ka fara biya wa mutane kaga nan in ka koma gida kace kana biya mutane ce za ka aika ko anan yi kuma za a bi a biyu ka ku ɗauka cewar ba za a yi ba zan biyu za a bani labari cewar makarantar ka kaza yanzu misalin ɗin ka kaza a garin kai ne mai kaza ina ji labaran kirawa ne ba saboda kada yi girman kai kada girman ka ga in masa asara aikin sa shi bahaushe ya in kana yaban shi daga nan kuma ya kama tabbaran shi kenan kada ka bar shi haka kullun ka sadu da shi ko irin tarbiyyar mu kada kai san zage yanzu abin da kake kenan haka ka zo kana aikin banza shi kenan kai kuma kana son sun ka burge ni kaga sai a samu da yawa a zuciyata na san abin da nake yi wal kuwatu in lam yasta'milha fi amri Allah ista'maltahu za ka yi amfani da shi zai amfani da shi fi ma'asiyatihi man awwata nafsahu daga wata sabon magana ne duk wannan da kudin garabawa, saboda kada ka zo tambaya kana yi kai na tambayan wasai ya ɗauko da wani wurin ya ɗauko da wani ya kafa wata kaga ban ta same shi kenan yayye ka fa fita ni ma na bi na shi da na biyo na shi na gaban fitawa sai na koma ka ko ai fita faman awwada nafsahu wanda ya saba wa kansa al'amala lillahi yi saboda Allah lam yakun alaihi ashaqqa min al'amali li ghairihi ba zai zame masa yafi wahala daga aikin waninsa ba ka saba wa kanka yin ikhlasi a aiki to malam ba za ka ga aikin Allah zai maka sauki ba zai maka zamo maka da wahala ba kamar irin yadda wani sake maka wahala a sake karatu faman awwada nafsahu amala lillahi lam yakun ashaqqa alayhi ba zai fi wahala a gare shi ba min al'amali daga yin aiki gairi lahi na Allah zai fi sauki daga yin aikin wani Allah wanda ya saba ma aikin Allah za ka ga aikin Allah ya fi sauki daga daga aikinka wai ku ne ke ke kai masara masallaci ba irin ta gidan mu wace ba ina yaro sai aka zube masara buhu mota guda aka zube ta aka ce maza ku fito ku kware da shi da iyayensa suka yi bara suka yi bara shi ko mai gidan ya koma kofar kusa da kofar gida yana zaune ba inda za ka suka yi bacci a wurin yake ya eh, ku yi bacci a wurin ku gama bacci ku tashi ba mai bada masarar na sai ina ga sun kwan uku kije kai malam masara masarar mu ba irin ta zafi za a zube tirela a zube tifa hoho a zube wannan motar a yi mata lokacin tsaya a zube ta in ba ka mai da hankali ba kafin ka je ka dawo sun cin ta sun ma sun ma mai ta sun fare ta Allah bare musu ita akwai ran da na yi wata tarera da aka rode ba sai da na yi wa sau uku na yi kira na yi fata na yi fata na yi fata mun lalace kakar koma aka yi aka yi malam motar nan ba ta fi ɗaya bisa uku ba kowa ya sake lankushe haka ce ba langa su can fa sun koma inuwa lokacin ba mu jabuka aka sake komawa na uku ne aka samu ta cika da kyar amma wata kuso kwaso duka kayan gonan dan abin da ya rage dandalin ta mota ta kwaso shi ina ce mun shiga uku kuma ka je gida wannan masara fare ta zai ba mu wahala na raƙo na son shiga ɗakin makaranta na raƙo na raƙo na raƙo yara suka dinga min ihu wannan nan kama da da in sake shiga ɗaki na dai shiga na kai gaskiya ban yi adalci ba mutane na bara basarari na kwance don na gaji sai na fita ina cewa kafin sallah zuwa magariba na ɗaukan mana kamar na tara ana cewa kafin sallah zahar za a kare ta wannan masarar kafin sallar azhar an kare ta tana ga alama haka da kyar dan kaɗan ya kai bayan sallar azhar aka wuna sai dai aka kwashe bawo ga wannan taimako ne daga Allah wannan na zaune wannan ya tashi ya tafi wannan ya gangaro ya zo ya zauna wannan yi kaza wannan ya yi abin nan yan yara su yi su yi su yi in sun ta da ihu su watsi can sai ga wasu na shigowa to wannan sai ga sun kwashe da wannan tsarin yan yara suka hawa da ita kama suna Allahu akbar ina mutane su suka fashe manya suna da jeje wallahi malam waya ranar ne suka kai ta sama to saboda haka nan wannan aikin Allah in da za a saba musu a haka kowanne masallaci a yi haka ƙaramin masallaci na anguwa ko ma ku yi haka ballantana manyan masallaci na sauran anguwanni duka a ɗauki wannan wannan uh, to daga baya za ku iya ƙirƙiro da wata hanyar mabambar wannan da wasu za su ce kasu bari su yi amfani da kaza masallacinsu ya daga daga sauran masallatai to nan ne za a yi mu dafa ba a tsawon a kuna ce da zaka kuwa kullum da aka yi babu zakka haram ake ci sai na masallaci ne mu ba mu ci ba yadda ka ci ba mu ma ba mu ci ba har bawo ta toto masallacin sai da ya abin sai da ce bawa dai ba a samu masu sai ba mu je mu zubar da shi an ce ta yi bawa an baka ce ba na so to amma to ba mu kwada gon mu je mu girgize shi ma na haidai kusa sai su ke yi Saba da kana wanda isa ba da aikin Allah wato aiki mai wahala domin Allah me yake da suna lam yakun alaihi ashaqqu min al-amali li ومن عود نفسه على عمل هواه wanda kai saba wa ransa aikin hawa da kulob ne shi ba zai aiki ba sai da kulob sai an yi kungiya maza da mata ga kiyama ga shugaba ko ga sakatariya mace ce sakatariya mai rubuce rubuce ne menene menene saboda za su to sai kaga aikin sai ya zama wanda saba da wannan ba zai aiki nan Allah sai sai sai aiki kulob ومن أود نفسه العمل لهواه وهده بكثافة لم يكن عليه أشق من من الإخلاص لم يكن عليه أشق من الباب وني أبو ده كفن شيء وهلا عدري شيء إخلاص يي أبو صبود الله نا أغبت به والعمل لله wa haza wai na abubuwa inda za ku duba su kanta mutum da ina nazari din ka rubuta kowane daban eh, saboda daɗin haddan wane ne na farko ta hmm? gan ka ɗauki ilma matsayin misali ba za ka tsaya da shi ba sai a yi na walhawa ayan eh, kaga kaware fal ilmu illam kulle lahi kana lin nafsi walhawa sai ka ba layi ya haka ka koma ka tsallake. ƙarshen ta sai ka fara tunani a ciki. sai ka ɗauko na gaba wal amalu ya yakun lahi, kana na wan nifaqi kaza ke tunanin ya za in zama haka ai ko ga kaza ga kaza ai ko ga kaza ga kaza wannan sai ka jera su a haka kafin rana ita yau to za ka je ana maganan na sha hudun nan na sha uku nan za ka ji shi a kwakwalwanka ko da ba za ka iya kawo kalmomin a hadisi ba ma'ana ka riƙe ma'anan shi ne muhimmi na kai kama aka kashe ku ban kai ba to wa haza fi jami'i abuwa bil a'mali wannan ya tattaro dukkan babukan ayyuka falaisa shay'un ashaqqu 'ala al-munfiqi lillahi min al-infaqi li ghayrihi babu wani abu da ya fi tsanani a kan bikiyarwa saboda Allah. Zagan kun yi ƙungiya kuna neman ku ba ku na fati ba zai ba In yana nema ku bashi na kun je daga kaza kun ce kaza ba zai ba Idan kuka taru kuka zo kuna ya alhaji ya alhaji aka ke kallon ku ba zai iya saukan kuɗi ya ba ku ba. Amma yana ganin masu aiki saboda Allah saboda ya san ce zai ke zagaya. me ake ana kaza kaza ya kalli ake yanzu me kuke bukata dai eh, ina bukatan yanzu dai in ji na lalace ba mu bukatan ko wani ka bari lokacin bukatan ya zo eh to yanzu muna da bukatan eh rodi a muna da bukatan siminti a muna da bukatan kaza ko ba za ka iya duka ce to ga guda goma yaushe ne za a za a fara fara siminti a fara kaza rana kaza sai kaza ka gani kama da siminti ka aje ka rebo a fafa a fashi a ciki in kai haka kai daidai wannan ba zai bashi wahala ba amma ya ɗauki kuɗi ya baku kuɗi zai bashi wahala alaisa shay'un ashaqqu 'ala al-munfiq lillahi min al-infaq li ghayri irin ciyarwa don wani Allah wa kadhalika bil afi baka ga in an yi taron siyasa ba ta yadda tajirai ke ba da sadaka wannan yaron in ta gaske ake yi to ni ga miliyan kaza wancan ga menene kaza wancan ga motan kamfan na ba shi ta kaza wancan ga kudin da mawakin da zai masa waka je masa waka ba komai za a ba shi kaza za a ba shi kaza a tara ta ga ya kake kuɗi ka ga haɗa masa ba na zaune fa a ɗaki wai da kuma ta yi sadakawa mai neman shugaban ke miliyan biyu ne ko da Yani, ne ba biyu ne ba ko ta dai ba shi miliyan tsohuwa mai tuyon kwasai ta bashi miliyan lokacin miliyan ɗin tana miliyan na amma ba a ce kila kungiya kaza ta yi wa'azi kaza wata jasu ma ta zo ta kawo kaza in dai a faɗi ne sun ma za su faɗi masallaci kaza da aka buɗe ana neman taimako wata jasuma mai tuyan kwasai ta zo ta bada sadaka biyar ɗaya kirga su aka yi kashi wannan in ko suna ne bai fi suna ba amma aka ce ana neman taimako sai dai ta je to shi kenan ga naira ashirin ko naira dari har naira ɗari ta bayar a sannan kuma ta bayar ma sai ta bi a yi min du'a'i fa in ba ana wasa ba sai a mai da masa da naira ɗari ta ce to ba za a biki du'a'i ba tunda ba kuɗin to kai ma ba ka da baka san kan duwai, an karba ko ba karba ba ba ka tabbas amma ba da a ce kana tabbas sai ka ce mu amma da rage to Allah saka da alheri shi ke nan ba Allah ji kan mana haka yake cewa Eh, eh gaskiya ne ya ƙara fitowa. in lam yunfaq fi ta'ati la yunfaq fi ghairi ta'ati Allah yu ai in ka ci gaba da duba waɗannan misalai yasa nake ce muku ku ware su ku je ku ruba su da dole kana da wani exercise na rikon irin waɗannan abubuwa masu haɗarin rikowa da kana rufe littafin nan ka rufe su kenan zai wahala ka samu wani alaƙan karatu ya tuna maka irin wannan karatu zai wahala in ka ga ka sake samun kila wannan littafin ka ɗauko da dama an yi makarantar karatu zai wahala ka je wani littafi ka samu irin wannan karatu ya biya tsinto shiga inda ya tsinto wannan amma zai wahala ka samu wani littafi da ya tara maka wa'in nan a cikin littafi zai wahala الرابع عشر نشا hudu um, al'amura ma'ana um, abubuwan da aka yi umarni ko menene ma ne lamarin? Eh, ba ku, eh? a'a fa'idan ya kone bi umurin amun <laughs> ya subhanallahi abubuwan da ake karfafa addini da su akan hawa to ga na goma sha hudu sarraful fikri ila ajaibi ayatillahi shi ne muka yi irin wannan kuwa eh? siru ne ku don yayi kama eh wajen magana tambayar da aka yi masa ko aka yi masa sai sai wannan rayuwa hayatu da suke faɗi tsakani da Allah mu dai ba mu fito da kuma in mun dubi magana ka muka kwatanta su da rayuwar mu sai mu ga rayuwar mu ta dabbobi ce dabbobin gida dan ba mu da bambanci da su to don Allah mala a cikin fasahar da Allah ya bashi ko zai shirya mana wani abu abun da zamu fara da shi mu mu zama mutane wata rana ko to daga nan ya kawo wannan bai kama da wannan sarful fikiri ila ajaibi lahi. juyar da tunani zuwa ga abubuwan ban mamakin ayoyin Allah Allah na da ayoyi biyu ko kace biyu akwai aya da za ka karanta ta alkur'ani maganan kai ta ta. akwai aya da mai ita ce da suna za ka gani Fafi fi kulli in aya to saboda haka na akwai abin da za a ga abun mamaki ita na san da kai Allah ko karo karo ko wani tsiro tsiro da ciyawa ta yi bacci da daddare kawai fadarin ya hita haka ko ka kwara mata ruwa ba ta sai amma rana na buɗewa rana da wurare ta yaka ta buɗe ita kuma ya aka Allah ya halitta mata irin wannan sanadari nata to abubuwa in kana tadabburi Allah ya buɗa maka ƙwaƙwalwa, ko da ya faɗo dalilin buɗewa har ka so Allah kai kaza kai so manzon Allah to kuwa in ka ɗauko Qur'ani Allah zai baka irin wannan fahimta Sai lokacin na ta buge-bugen misali amma wannan bai faɗo min ba إلى عجاب آيات الله التي نجب عباده وانت يمستبن تدبائن سيني يكري باين سا إلى التفكر فيها وهي آيوين آياته المتلوة يسرنا القرآن للذكر فهل من مدة يقول إيه تناني المتلوة to muddin ka ɗauki wayancan matakai Allah ko zai buɗe da Qur'ani don akwai wanda yake cewa ya nemi bacci a idonsa ya rasa saboda ajaibul Qur'an ko rufe idon ya sai dinga ganin abubuwan da suke abun nan baccin kuma bai masa illa rashin bacci bai masa illa ba amma kallon duniyar Qur'ani kamar yanzu ba ga in ka dannawa bila gurare maka ba ko ka danna wani shirme kayan wasa ka ta manta da duniyar nan gaba ɗaya bakin yi ne ka ne shi ka rasa ƙura'ani ne ba masu ba mu kai martaban ainihin son shi ya zama har kusan muna duk wanda yake tabbarin sa ce zuciya sai ta fashe ko shirin ne ko wani malam waye ne ya faɗi ko hudwa ne ko hudwa ne ko yawwa wahiya ah, to mai suna hudwa budan kai hmm? هو أول ما يرفع أول ما يرفع أول ما يرفع الخشوع أما دع اعتذاء فامو خشوعي فيا ترى عبد الله خشوعي إن دع أتي يد الله يك لغوي بوي تدع القرآن يد إشريا كالومين أشيء أن أدن زي سيغاني مالا دا يا نركي zuciyarsa كوي ذاك za ta lagwaigwai tunda da da dutse aka ce aka masa irin wannan dalla dalla da aka yi mana da ra'aitahu khashi'an mutasaddian min lahi amma ina abin da ya hana mutum wannan khushu'i abubuwa da yake aikatawa su su kana wa a ya وآياته majaluwa da ayoyinsa da ake gani inda suka abun ya bayyana abun mamakinsa ya bayyana fai taula dalika idan wannan ya mamaye zuciyar mutum ala qadri dafa anhu muhazarat shaytan zai hankade shingen shaytan da yi masa tun da shaytan yi wa kowa shinge ya ana maka fita inda kake wa muhadathatuhu zai yi kisa samu katanga daga magana da shaytan tun da kaga gauna daga zuciya ta so zai bankaɗe gidan rai ya bankaɗe shaytan da zai kewaye mutum wa wasu wasu da sake-sakensa kaiwa ma a azamu gabni ya girman asara da muke yi muna asara man amkanahu Allah ya zala ainihin eh, mahazirun lirrahmani aje ya girman asara shine gabnu man amkanahu wanda ya sa man amkanahu shaytan kenan wanda shaytan ya samu damansa la ya zalo. muhaziran bai bushe ba ina kewaye da shi ilar lirrahamani ba zai je ga Allah ba ya hana masa zuwa ga Allah wa kitabihi wa rasulihi wa sahaba farajiba an zalika yi kyaman wannan saboda ka san gaishe dan yi kyamaci wannan ila muhazarati shaytan farajiba an zalika anillahi kenan ina ya tafi ila muhazarati shaytan zuwa ga kewayen shaytan من الإنس شيطان سنة والجن فلا قبن بعد هذا القبن باع أثارا باين ونن أثارا والله المستعان نادى يا شيخ نعم idan mutum ya samu? har ya bar Allah ai ba zai yi ba haka sai zai ta bai ba mutum bai gane Allah ne ba farko abin da zai sa mutum sa kansa girman Allah idan girman Allah ya shiga cikin zuciyar mutum ya san abu wani sama da Allah kaga ba zai yi ba har ya ratsa ya koma ga Allah ba zai iya dawa shaidan ya fake shi hukuncin gaske ba ba zai yi wa rashin samun na Allah ne ba yadda za a yi baka da buka same shi farkon abin da mutum baka je kome ya sai ce mutum faru tauhidi in tauhidi da zai zauna a rububiyya kaga rububiya ta karanto uluhiyya ta shiga ciki ko da kana yin karfi karfi to kana zuwa kan asma'u kafa mutum duk abin da ga gare ka zai yi sai dai in ka sake ka huta kana huta sai ka koma gidan jiya to haka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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب وارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله